Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 23 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Kusan wata guda bayan da dakarun Rasha suka fara mamaye ƙasar Ukraine. Alamu na nuna cewa dakarun Ukraine na ƙara ƙaimi a yakin. mutane 34 ne wasu 'yan bindiga suka kashe da suka hada da sojoji biyu a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya haka kuma ji cewa shugaban jamhuriyar somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karbar jami'an amurka a nan birnin washington dc kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin kaduna da ke najeriya ta fitar da jerin sunayen waɗanda aka kashe a harin da aka kai a kudancin jihar to ko mai masana tsaro ke cewa dangane da fitar da sunayen sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwan su wannan ba zai zama laifi ba kuma ba zai zama wani abu mai illa ba illa ma ya zama wani abu ne mai amfani domin wannan shine zai ba da damar al'umma su san cewar gwamnatin na ma kusa da su kuma ta damu da halin da ake ciki. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan Najeriya da kasar Algeria ta koro watanni uku da suka wuce sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare da su a yankin Agadas ba tare da kyakkyawar kulawa ba. kimanin wata uku ina zaune babu wani abu da yake juyawa mu muka fi kowa daɗewa wallahi za mu kai kimanin mutum ɗari da sittin rayuwar da muke a nan ba daɗin ta muke ji ba gaskiya da mace su yan najeriya an fi jinkiri wajen mai da mu gida murtala faruku sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna jama'a salamu alaikum ga labaran duniya kusan wata guda bayan da dakarun rasha suka fara mamaye ƙasar ukraine alamu na nuna cewa dakarun ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu ma'aikatar tsaron ƙasar ukraine ta faɗa jiya talata cewa dakarunta sun sake kwato garin makarev da ke wajen babban birnin ƙasar kiev bayan wani ƙazamin faɗa sojojin ukraine sun kuma bayyana cewa sun ƙaddamar da farmaki a gabashin izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin kason na kudancin kasar jami'an amurka sun ki cewa komai kan yunkurin na ukraine sai dai sun ce a wasu san kasar da alamu ana samun ci gaba sakataren ya labarai na ma'aikatar tsaron pentagon john kirby ya shaida manema labarai da yammacin jiya talata cewa mun ga alamun da ke nuna cewa 'yan kasar ta ukraine sun ɗan ƙara ƙaimi a yakin. A ɗaya ɓangaren kuma ƙasa da shekaru goma da suka gabata tsohon shugaban Faransa François Hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar Mali, inda jama'a da dama suka yi ba da ci gaban da Faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda. A yau ta'addanci ya dawo ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja, sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel, sakamakon kyamar da Faransa ke fuskanta. yayin da dakarun faransa ke ja da baya wata kungiya ta waje na ƙara samun galaba a mali da sauran wurare manazarta da rahotanni sun ce rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira wagner kamar yadda aka rawaito ana ɗaukar shugaban kungiyar wagner a matsayin na kusa da shugaban ƙasar rasha vladimir putin kuma hukumar tsaron ukraine ta bayyana kungiyar a matsayin sojojin putin masu zaman kansu. wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya a wani harin baya bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya talata sama da gidaje 200 ne kuma aka lalata a harin da aka kai a wasu ƙauyuka hudu na karamar hukumar ƙaura a ranar lahadi kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel aruwan ya bayyana a shafinsa na facebook hukumomin tsaro sun kai rahoto gwamnatin jihar kaduna cewa bayan bincike an tabbatar da mutuwar mutane 34 bayan harin da aka kai a karamar hukumar kawar ranar lahadi in ji shi arewa maso yammacin najeriya da tsakiyar najeriya da yi sun daɗe suna fuskantar ta'addanci daga wasu gungun 'yan bindiga waɗanda ke kai har-har a ƙauyuka da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma sace-sacen shanu amma hare harar sace-sacen mutane sun tsananta harin na ranar lahadi ya zo ne a daidai lokacin da aka kai wani hari da ya kashe mutane goma sha shida a wani ƙauye da ke arewa maso arewacin jihar zamfara An jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. kwana biyu da kai harin da 'yan bindiga suka yi a wasu garuruwan karamar hukumar kaura da ke kudancin kaduna gwamnatin jihar kaduna ta fitar da sunayen mutanen da aka kashe da kuma asarar dukiyar da aka yi ga wakilin isa lawal ikar da karin bayani a ranar lahadi ne dai 'yan bindiga suka shiga garuruwan tsonje agban katanga da kadarkon da ke karamar hukumar kaura a kudancin jihar kaduna inda suka kashe mutane da dama kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel ruwan dai ya ce gwamnati yanzu ta tabbatar da kashe mutane 34 ciki kuma har da wasu sojoji guda biyu yayin da wasu mutane bakwai suka jikkata yanzu suke kwanci asibiti an kuma kone gidaje samar guda 200 da shaguna 34 da babura da motoci fitar da jerin sunayen waɗanda 'yan bindigan suka kashe dai ya jawo korafi daga bakin wasu mutanen da ke ganin wannan zai iya ƙara rura wutar rikici sai dai kuma masani akan harkokin tsaro ta yahuza ahmad getso ya ce hakan ba zai ta da wata matsala ba buga sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwan su wannan ba zai zama laifi ba kuma ba zai zama wani abu mai illa ba illa ma ya zama wani abu ne mai amfani domin wannan shine zai ba da damar al'umma su san cewar gwamnatin na ma kusa da su kuma ta damu da halin da ake ciki saboda ai a baya akan samu cewar in an kashe mutum goma sai a ta gaddama da gwamnatoci suna cewa mutum uku a kashe hanya kuma da za a bi wacce za a samar da gyara a harkar tsaro ita ce a yi amfani da wannan dabara dai da muke magana ta nauci da nasiha. Tuni dai ganin munin wannan hari na 'yan bindiga ya sa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna jajantawa al'ummar ta da jawo hankali domin nemo mafita. kamar dai yadda babban sakataren majalisar dabta yusuf yakub alrigasiyu ya nunar dole sai an taka tsantsa kuma dole sai an yi hakuri da juna kuma dole sai an haɗa kai za a samu cin nasara a ga abin da ke faruwa ba a san wanda suke kawo nan ba haka ne yake faruwa a igabi yana faruwa a birnin gwari yana faruwa a giwa yana faruwa a zamfara kowannen mu ya sani mutanen birnin gwari ba su taɓa cewar kabilan kaza ki kawo sari ba sun san ba su kawo sari yan ta'adda ne makiyan zaman lafiya ne saboda haka muna jin hankalin su waɗannan mutane da hausawa da fulani da sauran sauran kabilu idan aka kawo hari a zo na aibin ciki a gano waye wannan abu idan mu kansu bai haɗu ba majalisa tabbatar muku cewa za ku shiga da kace junan ku ne illa masha Allah duk lokacin da aka samu irin wannan hari da ya muni dai gwamna malam nasu Amir Fahin jihar Kaduna kan jajanta kamar dai yadda ya yi a lokacin kaddamar da rahoton tsaro na farkon wannan shekarar da ya gabata a baya. Jami'an tsaro ba za su iya yin wannan aiki su kaɗai ba sai al'umma ta taimake su muna kira ga al'umma musu taimaka kuma muna sake ba su haƙuri kan wayannan matsaloli da suke fuskanta wallahi kullum muna tashi muna bacci da wannan matsaloli kuma muna iyakan ƙoƙarin mu ga ƙarshen su. Irin wannan saƙon jaje da juyayi ne kuma al'ummar birnin Gwari ke cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi musu kamar da ke wa sauran al'ummar bangarori in ji dan masanin birnin gwari alhaji zubair abdurra'uf idris mu mutanen birnin gwari muna jajantawa al'ummar kudancin kaduna kan abin da ya same su na tashin hankali da kone-konen gidajen mutane sannan kuma muna jawo hankalin gwamnati yayin da gwamnati ke sauri ta ba da sanarwa na alhini a wasu yankuna na jihar kaduna mu ma muna ganin cewa 'ya'ya ne ba bayi ba da abubuwa za su same mu na ɗauke mutane da sace dukiyoyinsu da ma kashe-kashe da ake amma kuma sanarwar ma da ake yi a bada mu ba a bada ba sannu dai ba ta warke ciwo amma tana da daɗi. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gasar Fili Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kanta ya samu karɓar jami'an Amurka a birnin Washington DC. Amma an shaida masa cewa har yanzu Amurka ba ta shirya ba ta amince da yankin a hukumance ba. Da yake magana da sashen Somaliyanci na muryar Amurka a birnin Washington, inda ya gana da jami'an gwamnatin Amurka da shugabannin majalisar. Musa Bihi Abdi ya ce Somaliland da Amurka ba samu matsaya ba kan batun amincewa. Abu mafi mahimmanci a gare mu wanda muke tattaunawa da mutane shine amincewa in ji shi. Su Amurka sun tsaya inda sauran gwamnatoci da turai suka tsaya wato wannan batu na Afirka ne. Duk da rashin cewa Bihi ya ce Amurka ta amince da cewa Somaliland gwamnati ce mai hankali wacce za a iya samun haɗin gwiwa da ita. rundunar sojan najeriya ta ce za ta ci gaba da horar da jami'anta don tunkara kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta da zumman magance su hafsan hafsoshin najeriya faruk yahaya ya bayyana haka ne yayin buɗewan taron ƙara juna sani na kwanaki uku a runduna ta uku da ke gudana a jos taron mai takin inganta ƙarfin sojojin najeriya don tunkara kalubalen tsaro na zamani a cikin yanayi na haɗin gwiwa da rawar da manyan shugabanni ke takawa. ya haɗa kan sojoji masu mukamin janar-janar da waɗanda ke jiran mukamin janar da kwamandojin soji daga arewacin Najeriya. A hira shi da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji, hafsan hafsoshin ya ce taron na ƙarawa juna sani kafa ce ta yadda manyan hafsoshin za su ƙara fahimtar hanyoyin gudanar da aikinsu. da cike giɓin da suke samu. Aiki kowanne balle ma na aikin soja koyarwa koyarwa da tunatarwa eh, ya kamata koyaushe ana haɗuwa ana tattaunawa ya danganci matsayin da mutum yake akwai waɗanda ya kamata su je suna guje-guje tsalle-tsalle misali akwai waɗanda ya kamata su zo su masu tattauna su dubi abubuwa a dube su a gurabunsu don a tattauna a ga me ya kamata a yi me ya kamata a kyautata wani lokaci korafe-korafe da wasu abubuwa da ba a gani ba an tattauna da masana da wanda ke da ruwa da tsaki a ciki kaga sai a samu mafita a samu wani za a inganta abubuwa abubuwa suna canji koyaushe dole mu ci gaba da tattaunawa da duba su da nufin inganta su kuma kin ga man ɗauko ƙwararru a fannoni daban-daban wanda idan za a tattauna abubuwa idan ya kamata kuma mun shawarce mu da a magana ta gaskiya da gaskiya don son muka yi mai gyara mu ci gaba ba rufa rufa muke sun mai ba kuma yan Allah ya so eh, duk abin da aka tauna aka fito da shi eh, za mu ci gaba da kaddamar da shi. Hafsan rundunar sojin na Najeriya ya kuma ƙara jaddada cewa sojojin Najeriya na samun nasara a duk ayyukan da suke yi da suka jibanci tsaro. Kwamandan runduna ta uku da ke Jos Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce yana da yakinin mahalarta taron za su samu ƙarin ilimi da zai taimaka musu gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar. 'Yan Najeriya da ƙasa Algeria ta koro watanni uku da suka wuce sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare da su a yankin Agadas ba tare da kyakkyawar kulawa ba inda suke cikin mawuyacin hali. 'Yan Najeriya sun bayyana cewa hukumar kula da bakin haure OIM ta yi watsi da su kuma ta mai da su kasarsu ta asali tun bayan da aka koro su daga Algeria. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. Sama da mutane 100 ne 'yan ƙasar tarayyar Najeriya da suka haɗa maza da mata. kasar algeria ta taso su zuwa jihar agadas da ke arewacin niger watanni uku da suka wuce a cikin yanayi mai kunci yan najeriya dai an jibge su ne a garin agadas ba tare wata kyakkyawar kulawa ba inda suke tsare a cikin wani mummunan yanayi ba tare da an da su kasar su ba ga dai wasu daga cikin su daga algeria aka kawo ni aka kani aiwaya zan kai kimanin wata uku lokacin da aka kawo kuma sun mana bayanin cewa sati biyu zuwa sati uku suke kokari su taba alli da ofishin jakadanci na kasashe kasashen mu wanda suke nan za su karbi takarda ta lissafa sai don su mai da mu gida to amma gashi kimanin wata uku ina zaune babu wani abu da yake juyawa mu muka fi kowa dadewa za mu kai kimanin mutum da 160 rayuwar da muke a nan ba dadin ta muke ji ba gaskiya da mu mu yan Najeriya an fi jinkiri wajen mai da mu gida gaskiya ba ni da komai riga ta ma guda ɗaya ce dan sai na tuɓe ta ma na sa gajeren wando sannan na wanke ta sannan na sake sata kuma ina cikin damuwa gaskiya sosai sosai sosai don tun da na zo garin nan ma ban samu ko sisi ba Allah ya sani ni yunwa ma ta fi damuna. Kungiyoyin kare hakkin bil'adama su yi tir da Allah wadde kan yadda 'yan Najeriya ke cikin halin kunci duk da kasancewar su bakin haure. Sani Iro mamba a kungiyar kare hakkin bil'adama ta ANDDH a Agades. Muna Allah wadde abu ne wanda yake mahukunta namu na ƙasa su yi magana akan wannan abu da ake yi. Ba gaskiya bane kuma su mutane su zo suna neman rekur a zo kuma a wulakantar da su ba gaira ba su bai. Kowa ya san abin da ake ciki ba bisa ga abubuwan gana bakin hauren gada. da ake yi wannan ba gaskiya bane ya za a ce rijiya eh, ta bada ita guga ta hana eh, abin da sa an yi wannan abu kenan saboda mutane a rage musu radadin sun tafi ba su samu ba sun dawo kenan na abin da ya kamata a basu a basu kuma ba gaskiya bane kuma ba haka nan ba ka ce a musu komi dokoki suka ce don kulawa da bakin haure da aka koro daga wata ƙasa Inkiruwak Abu masanin dokoki a Agadas. Dokoki sun tanada da cewa duk kasar da yake duk wanda abu sanya shi in dan adam ne in kasa ce in hukuma ne in kowa ya kula da shi. Kenan duk wanda ke ta inda yana cikin abin da ake ce ma droakin shi na voyage abin da yana da duka takardu shi ne migran na kwarai wanda ake ce ma rigile nauyi ne ga dukkan wanda abu sanya shi da kula mushi. Muna da labarin 'yan Nijeriya an koro su su dai suna nan dai Agadas lalle kulawa da su akwai doka musamman da ake ce ma la loi pour la protection des droits des migrants. ma an ce yau suna cikin wanda ake ce ma population vulnerable bakin da mutum ya bar gidan su wato ya zama na kasashe kenan duk wanda ya gani shi ya kamata ya kula shi sai dai da na tuntuɓi ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya da ke agadas ya bayyana cewa suna nan suna shirin mera kowane bakin haure ƙasarsa kuma suna diba irin halin da bakin haure ke ciki don kyautata rayuwarsu yanzu haka jihar agadas na karɓar bakin haure fiye da dubu ɗari hudu yayin da ƙasar algeria ke taso ƙeyar bakin haure dubu ɗaya a kowane sati hamid mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud da wannan rahoton Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar ta za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. A yayin da gwamnan mai malabu ne ya dawo kan mukaminsa na shugabancin jam'iyyar APC na rikon kwarya tare da tabbacin gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa kamar yadda aka tsara. Tsohon gwamna Ali Sharif ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar. jam'iyyun adawa a jihar Niger sun zargi gwamna Sani Bello da jefa jihar a kwandon shara har tana kan turbar taɓarɓarewa. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku irin cece kucen da ya kunno kai a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. bayan da aka yi ta yada wasu labarai da ke bayyana cewa gwamnan jihar naija Abubakar Sani Bello ya yi wa na jihar Yobe mai malabu ne juyin mulki a shugabancin jam'iyyar na riƙon ƙwarya. To sai dai tun a wannan lokacin gwamnan Bello da kansa ya musanta labaran. Duk kuwa da cewa ya jagoranci gudanar da wasu taruka a sakatariyar jam'iyyar a lokacin. Yanzu haka kuma shugaban na riƙon ƙwarya mai malabu ne ya dawo daga balaguron da ya yi ya kuma yi ƙarin haske akan gaskiyar lamarin tare da ba da tabbacin cewa lokacin da aka shata na gudanar da babban taron jam'iyyar da kuma zaben shugabanninta na ƙasa yana nan daram ba sauyi. a sani na ba wani abin da ya faru saboda lokacin da zan tafi eh, na mika ragaman mulki jagoranci wa shi gwamnan naija kuma ayyuka da muka bari eh, wanda zai ci gaba da su ba wanda ya tsaya course shi harka irin ta jam'iyya harka ce ta jama'a sannan kuma ba yadda za ka yi raba mutane da maganganu akan harkar da jibanci jam'iyya in masu sauraro ba su manta ba mu ba wai zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne ba zababbin shugabanni na jam'iyya ba ne kamar mu uku daga ciki gwamnoni ne mu daga jihohin mu muka aka zabo mu zo mu haɗu da wasu mu goma sha uku mu tabbatar cewar mun gyara jam'iyyar kuma alhamdulillahi kamar da na ce mun zo mun samu jam'iyyar nan tana da membobi miliyan goma sha biyu da wasu 'yan kai yanzu kuma da nake ma magana jam'iyyar nan tana da membobi miliyan arba'in da dubu ɗari bakwai ba wai sunaye haka kawai ba ne da bbc numbers nasu da passport photographs nasu da komai a kowane anguwa a kowane matsa muna da rajista kuma haka aka yi su sannan kuma mun yi surunce-surunce da dama sannan kuma mun yi nasarori da dama wanda mun mun shigo da gwamnoni na pdp kuma da mataimakin gwamna na jam'iyyar abga da kuma sanatoci da 'yan majalisa da sauran manyan manyan shugabanni tsofaffin gwamnoni tsofaffin sanatoci tsofaffin 'yan majalisar tarayya da dama da ministoci farere karere ne wannan lokaci kuma yanzu mun kawo gaci yadda rana 26 ga wannan wata insha Allahu wannan zaɓe za a kammala shi lafiya kamar yadda muke addu'a kamar yadda muke fata kamar yadda dukkan 'ya'yan jam'iyya kowa ya matsu ga wannan rana mu ma insha Allahu za mu sauke wannan nauyi cikin nasara da farin ciki ana bayanin cewa kamar gwamnonin apc yanzu sun rabu gida biyu da waɗanda suke wannan gefen da waɗanda suke gefen ka ya za ka yi ka sulhun a babu wani gefe a cikin gwamnonin jam'iyyar apc ai da na dawo mun yi mitin gaba daya gwamnonin kuma babu wani maganan rarrabuwa a tsakanin gwamnonin apc ko kaɗan wannan magana ce kamar da na gaya maka fahimtar kowa daban-daban a yadda kowa zai kalli abu to sai dai kuma yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da babban taron jam'iyyar ta apc na ƙasa ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar tsohon gwamnan jihar borno Ali Madu sharif ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar ni ali modu sharif na shiga neman takarar fati namu a shugaba mun kai kusan shekara biyu fati duk lokacin da nake takara na gaya jama'ar najeriya in an yarda a yi takara a zo namu ma'ana mutanen north east amma party ta ɗauke decision ta yi zonin position na national chairman to north central ma'ana duk wanda yake cikin north east ba zai saya takara ba ni kuma mai biyayya ne domin party ba zai iya ya ɗauke irin wannan mataki ba sai ya samu cikakken bayani daga wajen shugaban kasa wanda shi ne shugaban fati shugabanmu ne babanmu ne duk abin da yake so a yi shi za a yi ni bana jayaya da iyayena a kowane fanni a yayin da gwamnan jihar Niger abubakar sani bello yake can a abuja yana fafutukar shirya babban taron jam'iyyarsa ta apc jam'iyyun adawa a jihar sun zarge shi da yin watsi da aikinsa na gwamna lamarin da suka ce ya sa al'amura ma sun tsaya cik a jihar eh, sunana honorable haya ability shugaban jam'iyyar pdp shiya ta arewa a jihar niger mu yanzu da farko ma muna cigiyan mai girma gonan jihar niger dr abubakar eh, sadiq sani bello mu ba mu gan shi ba sannan ga jihar niger komi ya tsaya cik yau in ka je ta fannin ilimin yara makarantun yara yanzu yana tsaye that is primary yana tsaye wajen eh, sati na goma ke ga yara ba su zuwa makaranta karatunsu ya tsaya malaman ma suna nan suna ta kansu idan ka je na gaba da firamare secondary ita kanta ta tsaya ba abin da ke aiki idan ka je na sama da ita su kansu suna nan makarantu ya tsaya yara ba aiki malaman makarantun kowa na ta kanshi yana neman abin da zai ci idan ka zo bangaren lafiya asibiti malaman asibiti ta tsaya asibiti ta tsaya a jihar Niger. Yajin aiki ake ta yi, ai ba aiki saboda suna yajin aiki yanda za a bi mun lalabi ainihin malaman makarantun ga irin korafin da suke muna cewa hakkokinsu ne aka danne. ba a da niyya a biya wannan haƙƙi din to saboda haka idan ka zanna ka duba kakkamance jihar Niger eh, maganar tsaro ma ya riga ya kai inda ya kai a jihar Niger so sai ka gaya mini menene ke aiki a jihar Niger to abin da ma ya karkare ta muna da hankali ya ba mu mamaki kuma har muka ce muna cigiyar mai girma gwauna shine ba ma abin da halin da jihar shi take ciki al'umma da al'umma jihar Niger suke ciki ya dame shi ba a'a su abin da ya dame su shine suna can suna ta rikici na shugabanci na jam'iyya nasu na APC wanda ke mun dade da cewa ga jam'iyya kungiya ce ayyukan gwamnati na tafiya tun daga mataimakin gwamna yana ayyuka a madadin shi wannan bai ishe ku ba amma abin da nake so da kai ka gane yau in za ka mini adalci idan mataimakin gwamna zai iya yin maganin wani abu kamar matsayin gwamna mance mataimakin gwamna yadda ka san su fiyata ya haka yake ba abin da zai iya yi yau inda zai iya yi to daga cikin wa'yan gada nake gaya ma ya zuzuka aiki na bangare bangare to a samu saukin wani mana to sai dai kuma mai baiwa gwamnan na Niger shawara akan lamuran siyasa Alhaji Umma Kolo ya bayyana dalilan balaguron gwamnan yana mai cewa kuma wannan sam bai shafi aikin gwamnati ba a jihar. Da farko za mu ba al'umma gaba ɗaya haƙuri kuma mu gode musu saboda nuna ƙauna da ake ma shi gwamna watan an ce an fi so kowane lokaci ana ganinsa amma yanayi na aiki ne wani lokaci sai ɗauke ka daga inda kake ya sake kai kuma can wani waje kamar yadda kowa ke sane ne an zo an kafa dan wani kwamiti na aikin jam'iyya na ƙasa a ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar yobe shi kuma gwamnan jihar yobe ya zo tafiya ta ɗauke shi a ƙasan saboda ɗan rashin lafiya sai ragaman mulkin ya faɗa kan shi gwamnan jihar niger to shi yasa kwana biyu kaga ke ta sintiri tsakanin mina da abuja <clears throat> daga baya kuma daga abuja ma har zuwa ingila don samun zartawa da mai girma shugaban ƙasa na najeriya muhammadu buhari amma magana da nake maka yanzu nan gwamna ya dawo yau man Allah ya da zai shigo babban birnin jihar Niger mina. Su suna korafin jihar nan kamar ta rikice al'amura sun tsaya cik bangaren yajin aiki a yaran makarantun firamare suna zaune gida kusan sati goma saboda malamai na yajin aiki. Duka wannan bai sa ya dawo ya kula da wannan matsala ba. ya kuma ya mai da hankali a kan jam'iyyarsa ta apc eh, to a gaskiya magana yajin aiki da ake na ma'aikata malaman makaranta abu ne da ya damu kowa kuma ba zan ci abubuwa ya tsaya cak ba don tun da aka fara wannan abun ana nana ta zama da ƙungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar neja wanda kafin gwamnan jihar neja ma ya tafiya wuka da nama gaba ɗaya ta koma hannunsa kuma mutum ne mai kwazo mai ƙoƙari kowa zai iya faɗa ya ce maka ana nan bai zauna ba bai eh, ƙasa gwiwa ba yana nena ta ƙoƙari kuma in allah ya da kwanan za a warware wannan matsalar. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elekaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin yanzu kuma sai labarai a takaice. kusan wata guda bayan da dakarun rasha suka fara mamaye ƙasar ukraine alamu na nuna cewa dakarun ukraine na kai farmaki inda suke auna sojojin rasha a wasu lokutan kuma suna sake kwace yankunan da aka kwace musu ma'aikatar tsaron ƙasar ukraine ta faɗa jiya talata cewa dakarunta sun sake kwato garin makarev da ke wajen babban birnin ƙasar kiev bayan wani ƙazamin faɗa sojojin ukraine sun kuma bayyana cewa sun ƙaddamar da farmaki a gabashin izium mai tazarar kilomita 120 kudu maso gabashin kharkiv da kuma yankunan da ke kusa da birnin kason na kudancin kasar a ɗaya ɓangaren kuma ƙasa da shekaru goma da suka gabata tsohon shugaban faransa François hollande ya samu kyakkyawan tarba da kuma kyautar raƙumi a ziyarar da ya kai ƙasar mali inda jama'a da dama suka yaba da ci gaban da faransa ta samu kan yaƙi da 'yan ta'adda A yau ta'addanci ya dawo ƙasar Mali na ƙarƙashin mulkin soja sannan kuma Faransa na janye sojojinta daga yankin Sahel sakamakon kyamar da Faransa ke fuskanta. Yayin da dakarun Faransa ke ja da baya, wata ƙungiya ta waje na ƙara samun galaba a Mali da sauran wurare. Manazarta da rahotanni sun ce, Rasha mai samun goyon bayan wani kamfanin kwangilar soja mai zaman kansa da ake kira Wagner. wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 34 da suka hada da sojoji biyu a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya a wani harin baya-bayan nan da ake zargin wasu gungun masu aikata miyagun laifuka ne kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a jiya talata to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma salaman abo da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc